hantsi yana zuwa muku ne da karfe bakwai da rabi a kan mita sha tara da talatin da ɗaya da karfe uku kuma za ku iya kama mu kan mita sha uku da sha shida ko shirinmu na dare da karfe takwas da rabi za ku iya kama mu mita sha shida sha tara ko kuma ashirin da biyu. Kuka kuma za ku iya sauraron mu a kan yankin da da ke intanet a duk lokacin da yi a yankin intanet a kudu hausa.com. zama da ana rayu ke muku barka da hantsi daga nan sashen hausa na bbc a cikin shirin za ku ji sosai isra'ila sun kai mutum share fagen daga a gaza yayin da kungiyoyin agaji kuwa ke cewa za su rage ayyuka saboda karancin man fetur a